Haka take yawan matasa barkanku da warhaka barkan sai kasance tare da ku a cikin wannan shirin mai ƙayatar da ku shirin labarin matasa ke na mai zo muka kowane ƙarshen mako daga studio Kalangu. Kamar ko da yaushe kuna tare da ni Fanta Shamsu da kuma gora ta Rakiya Arimi. Ya ne gora da dawa. Gora gangam ne da fatan da ba a ci ya ba <laughs> da yawa. <laughs> Alhamdulillah gora. To ma da layo da me kika zo muna. To a maraicen yau za mu yi magana ne game da yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a shahar Zandar. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau kuma za mu taɓa batun matsalolin da aka fuskanta fuskanta a lokacin jarabawar siyafi a garin Maradi. A ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa gora in kwanaki da hidimar sallar layya abokin aikinmu Habibu Garba ya ziyarci wuraren sayar da dabbobi domin ganin yadda aka sayar da dabbobin. haka ne gora wasu matasan sun ji daɗin al'amarin wasu kuma suna fuskantar koma baya ga tsokacin da wasu suka yi mun koma da raguna da dama ƙauye domin ba samu masu sayan su ba ban gane ba me yasa mutane ba su da kuɗi tun jiya muke ta lodin busashe cikin motoci don mai da su kauye. mun sai da na jikka talatin jikka talatin da biyar da kuma jikka ni da ko guda ni kawo kuma gashi nan ba a saye ba wallahi waɗanda ke saidawa suna saidawa ni guda ni kawo ba san yadda kasar take ba shekaru da muke zowa muna jin daɗi amma irin na bana ba mu taɓa ganin sa ba ba mu taɓa ganin a kan sayan dabba har a kuma gida da ita ba ka kawo dabba ɗaya ka tsaya a kanta har sallar ta zo ta wuce ba wanda ya taya ko jika hamsin daga bani bango na fito ko da sallar ta zo na kai kwanaki bakwai nan. gora domin ya ƙarshen miyagun kwayoyi da tashe-tashen hankula tsakanin matasa a jihar zandar kungiyoyin matasa suna yaƙi da wannan annobar. Haka ne gora wannan shi yasa kungiyar ci gaban matasa ta jihar Zandar tunda aka girka ta take gudanar da ayyukan wayar da kan jama'a da dama. Wakilinmu na jihar Zandar alkaita ya tattauna da Amadu Rufai Abdu na kungiyar. Mun ga wannan al'amari yana ɓacewa sannu a hankali. Za mu ci gaba da wayar da kawunan jama'a bisa shan miyagun kwayoyi musamman ma matasa da kuma musgunawa da matasan suke yi. Saboda wani al'amari ina tabbatar muku idan matasa suna shan miyagun kwayoyi da musgunawa to babu wanda zai kasance lafiya. Mun gode Allah a yau wannan jihar tamu ta Zandar akwai zaman lafiya. Ba hujja ce ba a gare mu a matsayin mu na iyaye mu tagumi hannu mu ce ba za mu yi komai ba. Muna da nauyin da ya rataya a wuyan Mu wayar da kawuna ga yaranmu domin su gane mahimmancin zaman lafiya da kuma illar shan miyagun kwayoyi akan lafiyar mutum da kuma rayuwarsa saboda yana iya yin kasan shekaru wanda abin ya shafa lafiyar mutum yana iya haukacewa a personne peut devenir mental. Gora mutane goma ne daga cikinsu malamai uku da ɗalibai shidda aka kama kasu a jihar Agadez bisa zargin su da aka yi na yin sata a jarabawar BPC na shekara ta 2023. Haka ne Gora babbar kungiyar da ke yaki da cin hanci ce ta wargaza hanyar sadarwar. Karin bayani tare da Mamman Abdurrahman shugaban babbar kotun Ingal a lokacin da ya hira da Anise Karim. Su goma ne da suka hada da 'yan makaranta da 'yan tsirarrun malaman koyarwa na makarantar da ake zance. A halin yanzu suna tsare a gidan kasan Agadez. Akwai malaman makaranta uku sauran 'yan makaranta ne. Hukumar halsiya ce ta sanar da mu wannan batu. Hukumar 'yan sanda ta mika mana rahoto. Da muka karanta rahoton mun gano wasu laifuka da suka hada da sata a jarabawa wanda laifi ne da tsarin doka mai lamba 87 26 na ranar 6 ga watan Juwan na 1996 ya kasan da shi ya kuma tanadi hukunci a kansa da kuma wasu laifuka da suka shafi kundin hukunta laifuka na ƙasa wato haɗa baki yin jabu da amfani da jabu sata a jarabawa amma wannan ba zai bamu damar sanin wani laifi da wani laifi na a zargi waɗannan mutane da aikatawa ba kuma har a wani mizani na shawarci alkali mai bincike ya yi ƙoƙarin tabbatar da gaskiyar al'amuran da suka faru. Gura makon da ya gabata ba a samu aka gudanar da jarabawar da aka keɓe wa ɗaliban kwalejojin ilimin fasaha yadda ya kamata a shahar muraɗi Haka ne Gora wani tashin hankali ne ya barke tsakanin wasu masu kula da jarabawar da kuma hukumar kula da fasaha da ilimi na yankin wanda wasu 'yan takarar ba su ji daɗin hakan ba ga rahoton Muhammad Mamman. Wannan jarabawar da matasan suka sanya wa sa rai sosai ba sa gudana cikin sauƙi saboda banda sa damuwar ta wannan matasan hushin da fuskar wasu malaman ke nunawa masu sa ido da ke fallasa rashin kayan aikin aiwatawa. Ado Adamu, babban sakataren sandikar wannan malaman ya yi bayani a kai. Abin da muke da a namun bangare akwai 'yan takara waɗanda suka shafi fannin lantarki da kuma gine-gine. Muna da su 156. Abin da ya shafi gyara famfuna muna da masu sharaba 76. A cikin wannan yanayi hukumomi a ƙarƙashin ofishin ma'aikatar koyon fasaha ayyuka hannu ya kamata a gwada aikin waɗannan masu jarabawa har ake ba su diploma. Wani yanayin da bai rasa sakamako bisa ga mai da hankalin 'yan takarar a wajen Abdulrashid mai jarabawar husa'ar lantarkin gidaje yanayin baya ba su damar nuna iyawarsu. Yanzu electricity ke batima Yanzu kuma mun zo babu harkar kaya ana mandover nan babu harkar suke nan ka gani babu yadda za a yi mu zo mu tefe kuma tefen nan ita ce babban nota inda muke ganin za mu samu tunda ita ce babba abu da muke ganin kowa da kowa ma a wajen 'yan mata yanayin ɗaya ne wani jiran jiro ne da ke kasara musu hamzari a cewar nana farida salisu da ke jarabawar tsarin tattalin arzikin iyali tun jiya muke jiran kayan aiki ya ce ba ka kayan aiki ba yanzu ma ga mu nan mun zo zazzabi nan muke kai kara zube ba kan mutane kayan aiki ba gaskiya bai kamata ba wallahi a kan mutane kayan aiki ba ai mun kucir ba jiya na. nan ce zami amma ba mu komi ba ba ai buroderi ba ba ai komi ba wai babu kayan aiki allura da zare da menene a ganin daraktan ilimantarwar wusa'a na jihar nangum umaru yanayin bai yi kamari ba kamar yadda maluman sa idan ke faɗa kayan aikin na nan yadda za a tunkari kulawar ne kadai ya canza yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da gungu muhammad dantani tawagar kwallon kafa ta Nijar 'yan ƙasa ga shekara 23 bayan ta ci 'yan ƙasa ga shekara 23 Le Pantero du Gabon kuma ta fitar da su daga kwamɓalar a wajajen karfe 12 na ranar Alhamis ta shiga babban birnin Morocco raba domin ci gaba da kwamɓalar tawagar baki ɗaya ta ɗau masafkinta ne a otal Rehab yau da dare karfe 9 a Stade Mulai Abdallah dakarun Zakariya Ya'u Ibrahim za su karonsu na ƙarshe a rukuninsu tare da Mali ko da Baram Nijar ta samu za ta iya samun tikitanta na ci gaba da kwamɓalar. anan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan ne mun gode muku da sauraron shi da kuka yi za ku iya sake sauraron shi akan lambar uku biyu biyar kyauta tare da layin airtel.